Sabi na bashir dan yabo Malam Hassan mai yabo shigo Khadija Ishaq ba wai sai shugabar shirin na bibiyo sha'irai na Kano da wajen Kano. Sha'irai yanzu da na baya can uku madda da ukutino. Marmaza karayin azama kusanci za ku yi al'umma. ruwa ce muke yi da begen annabi gujiyo. Can bakin wasu sun baza. Ko sojan jan guza ka ga yawa make mutum yake. Nisan manzo nake. jikan adana na ko da yau shi kyauta yake shi baya kuskure kuma dukkan mukamai ya kuri hmm. to wani sida kenan daga bakin wato sidi sharif sidi abba a ya kalla shi ne ku saurara na san ni san manzo nake alhamdulillah madalla da wannan tsaraba to muna cikin gabatar da wannan shiri sai ga mai dungurungun wato mai gabatar da shirin wato malam bashir dan dago ya shigo wannan gida mai albarka don ya dan samu yan makara ne kaɗan to malam bashir muna maka barka da zuwa cikin wannan shirin na filin sha'irai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to alhamdulillah to daman an ci waka bakin ita ta fi daɗi mm. yanzu zan baka shirin dungurungun don ka ci gaba da shi dama ne mai taimaka maka ne wato tun da ka kirawo dattijo eh tsoho tsohon sabu a cikin sha'irai dattijo ne kwarai da gaske gaske amma waɗanda ba su san shi ba ko kun ce ba su gane shi ba suke kiransa a matsayin sa'ansu amma na sani bangaren sa'an mai yake to alakula dai na san tafiya ta tafi mune wa na san kama marhabance shi ko mm, to muna maraba da bakon wani duk ya duba cikin shafinmu na wato wannan gurbin namu na filin sha'irai zai ga malam ahmad sanka shi ne bakonmu na yau kuma gashi tuni ya riga mai gabatarwa zuwa malam ahmad ne maka barkar shigo cikin shirin mai albarka alaikum alaikum assalam malam hassan kai ne kai kokari wajen zakulowa da kawo wannan bawan allah zuwa nan kuma ba abin da mu ce sai godiya daman dan gida ne hmm. to da ya dan yi mana nisa kwana biyu ya zama lallai mu mu sake lalubo shi malam bisa ga al'adar shiri mukan ba mutum dama ya faɗi tarihi ko da kai tarihin ka sananne ne gwargwado to amma dai za mu so a dan faɗi tarihin a takaice tunda mun ji tsaraba daga bakin sai da abu da ya aiko da ita zuwa nan gidare domin mai albarka mm, assalamu alaikum alaikum salam ah, da farko dai sunana ahmad sanka wanda aka sani da cewar madihi mai ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mm. amma dan karami da kamar da zai magana cewar eh, ina cikin jerin eh, sawo'i a malam bashir kuna gaba da mu to an taso dai ana baya tun ana karami ana islamiyya ana dan ba da haƙoƙin har allah ya kawo ƙungiya ta ababu rasul wanda kuna gaban mu daga kusha sai ababu rasul sai jama'atul ahbab haka abin yake a jere to allah ya sa tun wani lokaci muka muke kwaikwayo da ku hakkawa dai yanzu Allah ya sa ana tare alhamdulillah sai dai dan tagace mm. abin da yake akwai sai to nan dai kana ba mutane bayanin cewa daga ahababu eh. kai yi wato daga ahababu kake ahababu rasul ahababu rasul kuma ahababu rasul ita ce kungiya ta biyu bayan kafa ushaqun nabi kaga magana ta tabbata cewa ba da sha'iri karami muke magana tsohon sha'iri muke magana shi da <laughs> hasan magana ta fito ko ba ta fito ba yawa tsarin kungiya daga ushaku sai a habahu hmm. wanda si da musa yi aladin da masa rahama wato ya jagoranci kafa ta ita ma a wannan lokaci to malam ahmad sanka daga ciki ya fito so da to malam bayan katsin cikin ka a kai wata tafiya shiru ka daɗe wasu a cewa malam yana dandaren su ko babu mm. sai ka sake girgiza ka yi waje to waɗansu sukan ɗauka cewa har yana aka daɗa tabarma a gudu to da ku ana naɗe tabarma a bar yawan maza Allah da tuni kai nisa to malam me ya ina aka tafi kaɗan yin lukin waɗin tukuna kuma aka sake dawowa aka girgiza aka fito wani hutu na daban aka tafi wato <laughs> ma'am bashir eh. karmin tambaya wadda take akan gaba ah, gaskiyar magana an dan samu imtihani ne da ya sa aka dan tafi hmm. hutun sakamakon irin yadda duk da an samu afuwa akan al'amuran ah. Ah, mun je mokibi mun dawo aka dan samu dan yar matsala haka to tun da wani matsala ta dan samu hmm. kamar wato yan daba suka dan tare mu da mu da yara ka dan samu yan wasu dai matsaloli ana hanya sai na bari hmm. to can kuma dalilin dawa shi kuma zuwa ne naga kamar ana bata mana lamarin da muka taso da tarbiyya ake yaban nan ka sani na sani ah, wani ba a yadda maka zo karɓi makarfin baka da hula ba hmm. da a zaune ma ake yi sai da malamai suka ba da fatuwar cewar a iya a miƙi a tsaye har a shafa bandiri hmm. to Allah ya kama ga wannan to kuma yanayin yanzu sai zo rashin kirkin da ake ma yawa to wannan sa ne girgiza kamar da kake faɗa na fito saboda ba da gudunmawa ta kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin to kuma bu komai dai kana eh, duk wanda ya san waƙoƙin ka ya san ana ba da wannan gudunmawa din kamar ma ka dawo ne ka sake mana wannan aikin wajen farfado da wato abubuwan da suke na baya din a gane cewa akwai wasu kurakurai da ake kansu ake aiwatarwa to mala akwai wato nasarori wani an samu a fitowa ta farko nan baka tenuwa zai tenuwa ka ta farko <laughs> akwai kuma nasarori da aka samu a tenuwa ta yanzu mm. ka san da kuma yanzu Allah alhamdulillah ga ka a cikin yanzu to wani abubuwa za ka gama na bambanci na abubuwan da suke faruwa a da mm. da kuma yanzu eh, gaskiyar magana abubuwan da suke faruwa suna da yawa sai dai a dan takaice saboda yanayi eh, yanayin lokaci mm. shine ah, tarbiyyar da muka samu ta da naka rubuta yaban ka je eh, ka tsuguna wajen malami ya duba yi maka godiya in abu yayi inda gyara ce ga da za a gyara yanzu na tabbatar ba a cikin haka ba idan ma kuma na ta su kansu masu dubawar suna da bukatar su ma a duba su Duba. <laughs> ne matsalas duba masu duba ke eh. na'am Shi ne abubuwan da suke faruwa saboda lafazi haka da yake tasowa ka ji an aro magana daga wurin mutanen da ba su da eh, kima ko daraja aro ta abu a dangana ta aiwa su sha zaman ka dai mm. su tafi dai mu je su ja mu dai mu je gyara zaman ka dai <laughs> kamar bi wanda bai zauna daidai ba shi ko shi mm. kuma kullun a daidai sallallahu alaihi wasallam duk irin wannan abubuwan mm. wallahi alazim su ne yanzu suke tukun kuma zuciya ta za ga yawancin ibayin da nake yi yanzu faɗakarwa ne a girmama annabi annabi ya fi kowa duk dai hmm. gashi nan dai irin wannan abubuwan saboda yanzu duk abin ya zo ya zama yanzu abin da zan so sani wannan tsari na a girmama annabi daga wannan shigo ka na biyu ka hmm. fito da wannan tsarin da kuma a wani bangare kake kenan idan ana yabo ne kamar da ka sani manzala sallallahu alaihi mai tsarki ne kyakkyawa ne mai nasaba ne ka fahimce ni da irin wannan dai na rabo wanda ko azuma ma ana iya yin sa to to yanzu a cikin irin tsofaffin makuɗi nan lokacin kafin ka zo ina son zan shigo tenuwa ta biyu tukuna amma tenuwa ta farko wacce zaka yi tunanin a matsayin wata ta farko farko ta farko wacce an san ka da ita eh, eh gaskiya ne ko kai tsaye ga ka eh, ta mai akwai irin su Sallaye ka Mustafa ah. ita ma ita ma tsohuwa ce ta shekara kamar ashirin da bakwai ko talatin. to masu mu kuna jin mu <laughs> sallu alai kaɗanan da mm. da ta zama cewa ta zama abin da zamanantar da ita aka yi mm, saboda mahimmancin abubuwan da aka faɗa a cikinta a baya mm. aka zamanantar da su zuwa yanzu to malam tun da ya kwa bukatar mu ɗan ji waƙoƙin yadda ya kamata ita sallu alai kaɗan da ita zama fara da ka dauko kuma ita a cikin tsohuwar tafiya kuma ka dama mana eh, ita a yanzu to ina son baka dama kariyar wana wannan baitika amma bari mu baka ka fara tukuna sai mu tafi mu jiyo ta gabaki daga wajen sai ya da zulaihat insha Allah bari mu fara ji kai ɗaya baiti an shi da baiti sai mu dora ya muhammadu kaunar ka ce na saga ba a haka ba ni farga ba hmm. almar'u amana a haba guje batu na dana amina salli alaika masu dafa mahamudu mai madina wasu dafa mafuta mai madina sallah alaika wasu dafa da sunan jalla rabbana zan yi yaban habibuna dan abdullah dan na muktar mai madina kai mutum da aljani kai cuta da magani daukaka iko da zamani jalla mai dare da rana uba bai da uwa ba mata da dadawa shi kadai ne yake da kowa Allah ubangiji na maliki kai salati ga sadiki shinur khairal khaliki mahamudu mai madina alihi wa sahbihi wa kulli zurriyatihi wa abihi wa ummihi abdullahi da amin shehadaji yali da tijjani da shazari ashe shehu mai tawakkali shehu in ya sa'abi ya gona ka saka har muji ta hidiji kagun muhammadi baban gida abdul majidi jikan abin ya gona kasuwa na tattara bar in tafi in gangara gombe kyan majin juwaira muhammadu mai madina ce na sa gaba a dan haka ba ni kare gaba almar goma amal a habba ku jamato na tana amina halitta ba wannan ba za ya wulaganta ba a kullum zai ga ci gaba cikin lamuransa yan uwa na da nake wa mujita ba ta fi uwa ta haɗa uba ban gaya tamkar ka ba ƙaunar kake faranta rai na da na amina sayyadi da abdullah muhammadi na halima ahmadi sidi mai garin madina mai sale salasala a bar yabo ni kai zan yi wa yabo dogaro na na yin yabo na ji gwanjan lakaliki Musa dafa Mahamudu. Ai? <laughs> Yawa. Sai mu da tamu kuma kasan mu da tamu ta tafi. Allah ya ƙara kusanci. to duk wani ji wannan baituka da malam ya yi zai gani ci a daman shi ne ne eh, yawa ya san tsoho zuma ce mutanen bayan suka ji sun san daman nasu ne hmm. ne yanzu kuma suka ji su ma gani suke nasu ne hmm. to mu ne ba naku bane ku <laughs> kadai eh, na da ne kuma ne yanzu ne hmm. malam wannan hakika an yabo ne na fiye halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai a ciki masu mu ko kada manta muna wannan gidan rediyo libati mita 103.3 a zangon FM kuma tashar yanci kenan yanci ga kowa malam eh, mai yabo hmm. kuma wannan fili namu na filin sha'irai ga dai muna ciki tare da malam ahmad sanka malam ahmadu akwai kokari da ake kan yi kuma wannan dai mun ji kokari irin na baya to hmm. bayan an girgiza an dawo wani kuma aka koma Eh, da na sace da kamar da ka kuma hanyar faɗakarwa kuma kana kokari so da kaga abubuwan akwai matsaloli wannan kamar waka da sidi abba ya sa aka sa ta sidi abba a yi tunanin magana da ya zai a gyara a gyara a gyara to mu akan wani shafin mun jima akai da muna kai kuma to alhamdulillah wannan shiri ne yanzu a cikin ka wanda ka samu wasu nasarori da ita a wajen kokarin gyare-gyaren eh, akwai ya fi kowa komai ya bambanta da kowa annabi alaihi salatu wasalam sakamakon yanayi da aka zo yara ga sunan eh, marasa kan gado suna yin wakar kuma yawanci da yake da dan a ciki sai gani in sun yin hmm. shi shirman suke sabon suke shirka suke a ciki amma ga jama'a sun karbi da suna yi saboda musamman me ake cewa wani abu wani abu saboda jahilci mm. Mm. shi ne abin da ke eh shi ne wani sanar biye sautin ne sautin ne kawai ba sa sauraron abin da ake cewa wannan mm. gaskiya ne aiwa Allah kishiya annabi kishiya gashi ne duk to sai na zo da abubuwa da salo na asa is na manzan Allah wanda ya bambanta da shaurin al'umma in manzan Allah ya kaza waye isa'i in manzan Allah ya kaza waye isa'i in manzan Allah dan a bambanta mutane cewa fa manzan Allah fa daban yake da kowa yawa shi nan musamman ne Allah ya shi sallallahu alaihi wasallam to wasu ba san da haka ba sai aka fito da abun fili Mm. na'am yawo shine dalilin da yasa na ita wannan usul da da ake ciki yanzu sai ga mutum ya dauki wani malamin sa ko shi sai yana kamba mashi da ko wurin takalmin annabi bai kai ba wani shi wani mutum amma sai a ce ma ya annabi mm. duk shin da ake fama da ake fama da shi kenan wannan na zamu kai da gaskiya ne gaskiya ne saboda haka sai ana fito da abin fili kuma wani sa'in kamar akwai laifin magabata dai abin da ya tunda dai shiri ne abin nan to amma dai ko ka zan dan tofa yaro ne ya taso a gidansu ba wanda ya je ana faɗe sai mutumin da aka an damu da shi ko hmm. shehunsa ko wani abu saboda ka kawai duk duniya ban fi wanda ya fi wannan shehun nasa gaskiya ne kaga laifin magabata ne to dole mu dage dantse kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to baka ganin kamar suna faɗa cewa su in suka ce shehu suna ga suna faɗa shehu suna san shehu misali hmm. suna san shehu ne saboda shehu yana son maza Allah ba ganin suna yawan faɗa a cikin yana faɗe amma wani sai ana fakewa da wani abu ne a wani abu akwai maulidi da ake hada wani sadaka an ce gashi an rubuta da manzon Allah ne amma mu da yake muna da tunani mun san fakewa kai da maulidin manzon Allah abu na manzon Allah a ida wani sakon na daban kwarai ko shi kuma Allah ba ya murwayo gaskiya ne gaskiya yanzu zaka tafi gurin annabi ka tafi sar kai tsaye eh, eh. to ya fi kowa komai komai kuma ya bambanta da kowa sallallahu alaihi wasallam Isa kayan cikin wakan nan ana ji ya ta bayyana da abin da yake cikin tun tun kafin tun daga an shi kuma haka ake bukatar sha'irai su dinga yi daga an shi a dan gane ma ina ka dosa amma sai ka ji an fara waka wani lokacin tun daga an shi har a gama ta kai baka gane ba eh, mun taba fara a wani dana yake faɗa ta na ce waƙa waka kuke ji yanzu ya fa kusa kama ban ji abin da ake sai ce ba ba irin ku ne suke ji dana eh. ne farki eh, kan to ba ai mu da mu ce shekaru da yawa baya iya gane irin wannan ba sai na ce to shikenan abin mu irin namu ko ba haka ba saboda ita ya fi kowa ko komai ya bambanta da kowa kafin in bukaci wajen sai da a samu ita ya fi kowa komai din wato akwai nasarori masu kyau su ne ke magana wani irin nasarori aka samu wajen ido wani sakon nasarori kai da gaske muna dai sa da farko dai muna sa ran Allah ya karɓi lamarin annabi ya karɓa tunda ba dai abin da za mu ce hmm. saboda kariya da muke ba ma'aiki ba abin da Allah bai mana ba kuma ana ma kai. ba san kuma abin da za a yi gaba ba gaskiya na farko dai kaga mota na tuko na zo gurin nan ba kafa na zo ba kafa to saboda manzon Allah aka bada ita hmm. kuma annabin aka kira hmm. a wannan wa karbin nasara sannan na je gurin annabi na je gurin annabi na je gurin annabi kuma ana san nan gaba za a ci gaba ta kira hmm. ni ma mun haɗu kai a can kaga ai ba karbin <laughs> nasara ba gaskiya ne kaga Allah ya karba abin da ake yi gaskiya ne wato zamu iya cewa wato da kai girgiza daga can ka dawo sai wani abu ya buɗa wato na alherai Allah ya dubu sakon da ka zo da shi sai Allah ya buɗa maka wasu harkoki yau ga mota hawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na san dai aure da mutuncin can aka yi shi ma saboda manzo Allah ne yawa to yanzu an shigo mota an zo an ziyarci manzo Allah an yi kaza an yi kaza cikin sutura duk saboda wani kokari wannan nasarori ne manya manya ba na kalubale an <laughs> ba a rasa su ko? don a cikin saki za a samu nasara kalubale a irin mutanen ma da nake da nake eh, tura saƙon akwai wanda yake canan ko da shi nake muka haɗa wajen maulidi yamin kaca-kaca amma ko ban ma san yane ba saboda me na san dan manzon Allah kai mu ni abin alfahari ne ma a gurina yau an zo an ci mutunci na saboda manzon Allah to sai wannan abun sai gashi dai a lokacin da yake raina ya ɓaci saboda ya ci zarafi na ko kuwa san da ni ke mm. ina mu'amalar tasa amma da ribai da na koma na tunani ga to ah, hmm. to wannan karamin ma riba ce haka ba sabai suka shafa ma to yanzu ma mun zama cikin kalubale dole mun yi dan irin kamar abiyatin da nake yi ba shi irin wa'annan duk dai mai san kawai mai san manzo Allah ne duk mai sauraron mai san manzo Allah to gaskiya malam ba mu bakka ba saboda sai mun yawaita sa kujinka Mm. da waƙoƙin nan suna da sakon da muke so mu taras mm. wani zamu zo mu hira shi ga waka ɗaya muke sama ko biyu suka an yanke amma kai mm. muna son mu dan saka waƙoƙin ka saboda jin sakon da yake gabatarwa a ciki sai mu tattauna akai ina ga zan kuma wajen sai da dan ji yafi kowa komai din nan muka dan saurari baitukan kaɗan sai mu sake dawowa mu karasa tattaunawa yafi kowa komai Usman dan Abi Dalib ya fi kowa komai ya bambanta da kowa annabi Rabbana sarki daya wanda ba a yi maka kishiya babu mai maka kishiya sai dan wata shirka ta fice zinno ya fi kowa komai ya bambanta da kowa annabi Al-Qur'an millatan wahidan ko ji amsar jumlatan to dan haka dan adam ya guje shirka hanyar ta makar yabi rabba na salatika kara wa dahiru mai maka ɗaha sirrin ɗaukaka rahama daga Allah shi ya ce za mu ya fi kowa komai ya bambanta da kowa annabi ahalinsa ka sa sahabbai na hada wani yayi rabbi sanya iyan sharifai su shaga babin gida hadimin annabi ya fi kowa komai ya bambanta da kowa annabi assalamu alaika ayi! kai na bai hoɗe na ruhi ini ahmad wallahi tallahi ba wani mai sona kamar annabi to ai kuma hakan ne ku biyo ni ku buɗe kunne shigun jahannama garkuwa ne rahama yake maganin zunubi ya fi kowa komai ya bambanta da kowa annabi rahama yake daga Allah ya sako shi cikin ibadullah ya faɗa mu kaɗai ta Allah in ka yi shirka ba ruwan annabi ya fi kowa komai ya bambanta da kowa aike na saya kan whatsapp gun halitta ya gane kam. shi kaɗai yake annabin kau yahude sara hada da yan nairobi annabawa dubu darin nan da ishirin da dubu hudun nan duka sun sallama wa wannan sun san ba wani da kamar annabi ya fi kowa komai ya bambanta da kowa Rabbi ya daga darajarsa a kur'ani ya faɗa da kansa Annabi ya faɗa da kansa babu hariya zarshadu annabi ya annabi ya bambanta da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam wai to ne ai lamarin wala <laughs> hasan kaji mm. da mu zubin mun jima da sanin wannan zubin eh, yanzu ma kai tsaye a yanzu haka kai tsaye ake saurara mm. kuma alhamdulillah bayan ma kai tsayen mm. wato za a iya jin mu a gamu a duk faɗin duniya saboda bayan wato sashi namu na nan wanda yake ake harbawa wanda duk ana iya samun mu kai tsaye ko a lalibe mu a ga yadda muke gabatar da shirin to kuma akwai tallafawa na bakin mu da eh, za mu ce ba za mu su baki ba mm, ne da ya aure shi kenan sai ya zama wani abu wato malam adam ambassador yau hutu ya dauka ya dau hutu dogo sai yau ya shigo mana cikin wannan studio din da niyya a tattara mana bayanan abin da muka yi kuma a kokarin harba mana shi zuwa yanzu a nasara kenan <laughs> yau wannan sakon da aka malam san kai yayi kuma sai ji tare da eh, malam mutazu mm, saboda ko ɗaya ne ya zo a cikin siya ya wadatar to amma yau sai suka haɗu su biyun gaba kiɗa su rina malam ahmad sun ka samu wata katuwar riba a ciki mun samu zance mm. a wannan zaman saboda don koyowa sha'irin ma da baya so ya ji mm. ya kulle kunna sa wallahi sai wannan sakon ya same shi zuwa wa'annan mutanen sakon sai ya dace ko kana kunci kana kan gadon ka sai ka budo ka gani muna yin fatan alheri mu Allah ya saka musu alheri ya kara buɗa musu ina Allah ya ajiye mana su a bangaren su yi ba annabin kuma su yi hidima ta nan Allah ya saka musu da alheri ya kara buɗa musu to muna cikin shirin mu dai na filin sha'irai kuma lokaci na ja eh. na tafiya sai yanzu sai ga lokacin ya riske mu mhm. to amma ya fi kowa komai dinnan wato akwai abubuwan da mu da tsata muka yi kaɗan taba kaɗan me yake tsakiyar waƙa nan zuwa ƙarshen ta ne na saƙo to na farko ina yin bayani akan gayyatar da Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama su gana da mm. ke cewa daidai da ka datse din nan yanzu mm. na so a ce baiti ɗaya ya shigo ah, kuma sai ka kawo shi ga wani bambanci na gaske na'am waye ke ta sama'u take Mm. ya ga allan nan na gaske mm. to amsar ita ce ku ce annabi eh. ya ga allan nan na gaske saboda allukan da yawa mm. ah, akwai alloli na gasu <laughs> wani ya ce uku ne wani ya ce ɗaya ne gashi nan dai wani ma koma mai Allah ne shi a wurinsa to saboda irin wannan to wannan sakon abin da ke sawa kenan fa Allah Allah ne wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shine sakon da yake kaiwa na ce ya ga Allah nan na gaske ce amsar ita ce ku ce annabi ba wanda ya isa yi wannan sai shi kadai kuma da kansa aka rigi sallallahu alaihi to a wannan sashi dai ko da za a bata da mutum akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun shirya idan muka ga abin da ya kamata a gaya maka cewa kaza kuskure ne za mu gaya maka ko ya ma daɗi ko kada ya maka in ya so mu kuma ka dauke mu da duk abin da ka dauke mu a kansa wannan shine kaida tafiyar mu kuma in ba mu haka ba shekarun namu akan wani harkar ba su amfani ba ba masu da wani amfani ko asasin da ya gabatar baka nan ne magana akan waɗansu wanda ba duk abin da aka yi baka musu amma kana yi mutum ya gane waye ko kuma ya kamata ya gyara sa ko ka bar shi abin da na sani cewa manzo Allah eh, Allah shi kadai yake jallan jal guda ɗaya. Allah Allah ne shi tauhidi sa'annan kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi ma'aikin Allah ne kuma an kaɗa ko sahabbai sahabbai ne mm. sai na Ali sai na Ali ne na na faɗi mutu na na faɗi mace a wannan sati ne magana cewa Hafiz Abdullahi eh, akwai kokarin waƙarsa da ya mm. faɗi ma faɗi mace mm. to a irin wannan muna zaune kamar na faɗa wancan satin mu sake jida tunda ga ka zo ji me zaka ce akan wannan yaro na zaune yana magana eh, a cikin waƙar ta sai muna zaune kuma mu a matsayin na manya yana faɗa cewa wane godiyo kwale wai shin annabi ne annabi kuma fadima ce annabi na rasa ina ce to ai fadima dai fadima ce gashi mata mana ya ga mana eh, ya kamata kowa a ji shi inda yake annabi annabi ne fadima fadima ce kada amfani da cewa ya ce tsokar jikin a dauka kuma a dinga yin abin yana wuce gona da iri kuma ana mana dariya harkar ta ilimi ce yanzu duk wanda ka taba zai google ma ya je ya ga me me in ma na hadisi ne ko me ya gano shi na na ka samu zamala akan irin wani me za ka iya ce mana wani daga sai kan yara su iya harshen su wajen faɗa abinda suke tsammanin bai kai ya kawo bace fa ya fa kai ya kawo din harshe hmm. fa alaika haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga da harshe hmm. saboda a kiyaye Hmm. harshe yanzu ne zai kai cikin halaka ko a zamanance a duniyance ka yanci harshe yasa an ɗau ba muna gani cewa ana ɗaure mutum sojojin bakan nan na yan siyasa da suke fawa da hmm. zai hmm. faɗa abin da zai dame shi ba sai a zo ce warware ma to bare akan manzala sallallahu alaihi wasallam shin da inda ka kulla din ba za ka warware ba sai dai a warware ma da wuta wallahi tallahi ba sauki ba Allah ba ya fi haƙƙin manzala sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne al'ummar duniya ba sa ya fi haƙƙin manzala sallallahu alaihi wasallam idan aka taba annabi duniya aka taba in kai ka yafe ni ba zan yafe ba in ni na yafe wani ba zai yafe ba gaskiya ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama na dukkan ne kulliya gaskiya ne eh. to yana lokaci malam ahmad barin Joga dan uwa abokin gabatar da shirin wato malam sannan na afwan ai zamu da amma dai kana wata magana jibo yawa abinda nake yi nan mm. lalle lalle mutane su iya bakin su ko annabi ka cewa Allah wallahi sai Allah ya kona ka gaskiya ne Allah Allah ne annabi annabi ne fadima fadima ce kawai daga fada haka abin yi ko annabi kaga daraja ta annabi da girman sa. amma idan ka ce masa Allah wallahi azim sai Allah ya kona ka shi yasa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya lallabe wato ahalin gidan nasa ahalin kisa din hmm. yace wai Allah wa'annan su ne kaza su ne kaza su ne kaza ai a iyalin sa ko ta lokaci ya rasulullahi da ce a tsaya inda kina naki matsayin matsayin to kaga wani uwa ce fa mu a gurin mu amma kace tsaya inda ke kina nake matsayi to kamata ya kowa ya tsaya inda yake mala sam yabo kana da sako a gurin saboda lokaci na cin mana kuma ka san sayyada daga lokaci yayi mm. <laughs> wa ita <laughs> za ta damar lokacin da lokacin da mun shike jiran yau a gurguje akwai sako ne eh, to akwai sako na'am akwai madrasatul ashabul kafi na'am qur'an islamiya unguwa uku babban layi layin awola ciyawan gidan malam alhaji fage mm. yau suna gayyatar saukar karatun kur'ani da za a yi wato karo na biyu na mm. ɗalibai goma sha tara wanda za a yi kamar haka ranar lahadi sha ga watan biyu mm. shekara ta ashirin da ashirin da biyu wani daidai da sha biyu ga watan bakwai mm. shekara ta sha hudu da eh, arba'in da uku to sai kuma lokaci karfe tara na safe wuri unguwa uku layin agolo ciyama bayan firamare kusa da ofishin hakimin taro ne mai sanarwa sanarwa daga adam mukutar mm. dan manaja shi ne ke sanarwa wannan adam mukutar kani ne a guri na wanda za a yi wannan sauka ni ma kai na asa mai na kara eh, eh, na gurin wani ma ina gaita yan uwa da faruka domin su da gabatar da wannan sauka ta tun kudani da wannan kani na waye sannan kuma akwai iyalan marigayi malam sani muhammad mai mandiri mm. wato marigayi kenan da na marigayi malam umar abdullahi ta kai suna fara cikin gayyatar yan uwa dauran auren 'ya'yansu wato usman da fatima wanda za a yi kamar haka ranar asabar 12 ga watan biyu shekara ta 2022 lokaci karfe 10 wuri unguwa uku layin mandiri hmm. eh, wurin haɗuwa kenan babban eh, layin mandiri sai wurin ɗaurin aure yawa babban layi lungun malam isa mai wanki to wannan na shehi mu ne wato mu riga shehi mu da dani a gare shi hmm. Allah ya da ana gaitar yan uwa da abokan arzuka Allah ya sa kowa zuwa wajen wannan dauran aure da za a gabatar ranar Lahadi to in shigo da na eh to shigo da ka. yawa na wadin da ba su kare ba <laughs> yawa duk ba su kare ba eh. akwai dauran aure ne shafe ne ma wani kanina eh, ne Umar kenan Umar gida rafi dan dago wanda za a daura wa za mu daura wa yarsa aure kaga yan mace mu za mu bada tun Allah ya kai mu ran Lahadi da karfe 10 da rabi a nan bayan makarantar dan dago primary school Lungon Bashir dan dago gidan aljimalan Malam kenan to a nan za mu daura wa wata wannan ya ta mu aure Alfarma manzo Allah sallama alaihi gaita kowa da kowa in Allah ya kai mu ran Lahadi banda wannan sannan kuma an gama ya abin za yi eh to wannan dai ma tattauna inda <laughs> an iyaka abin eh. akwai wato dan uwa Dr. Azima kenan mm. ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin mai zuwa akwai maulidin ta za a fara tun kafe uku na yamma zuwa abin da ya sauwaka mm. guri kuma shi layin yan motors ai yan motors ne ko mm. opposite din tashar Katsina layin gidan biredin goran dama sai a tambayi gidansu da azima ta annabi salama. kuma ko daga titi aka ce an aka ce gidansu da azima za a nuna maka inda ka bi wannan a bangaren kurna ne ko eh. yawwa to malam bashir bari daura na'am na wannan duk akan ne wannan maulidi mata daga karfe uku ne zuwa magarba na da azima din yau na ta azima na'am mata a kiyaye maza kuma za su dora bayan sallar isha <laughs> eh. zuwa abin da ya sawaka suna ba da matsala mm, gaskiya ita fama to akwai karin sako da kuma eh, sai fatan alheri ne to ayi a guje saboda akwai majalisar babba azali na ke unguwa uku tana wa wato sayyidi Ahmad barka da zuwa wannan. Babu azar nan fa ya kamata mu shirya musu majalisa na akwai wani abu da ya kamata sun kawo ne kyauta. A dinga ba wannan suka zo suka aka yi wata nasara da su. Mun kulo su kama. Suna mana fatan alkhairi. To muna godiya tunda kullun da su ake yi. Sannan kuma akwai majalisar shi ma dan jimai mai shayi ta unguwa uku. Shi ma haka. Su ma suna miƙo fatan. Ko shayi da gudun ne sai wannan ga <laughs> wannan gida. Na'am. Sannan akwai eh, Malam Hassan mai aski kwanar makabarta. Na'am. Wato limawa kenan. Shi ma yana miƙo su fatan alkhairi ga wannan babban bako namu. Sannan akwai Malam Musa Liman. limamin masallacin shi ma makabarta ne wannan babban malami ne wanda ne kai na yana min yanar da ke na kasidu wannan malami wannan malam musa liman mm. dan lima kwanan makabarta kuma yana ce wa babban bako barka da zuwa kuma yana mana fatan alkhairi sana mm. akwai babbali unguwa uku wannan wani tsohon yaron ka ne a sheka. ga fari ya ce ya san ka shiga na gane da ke abin nan na gane <laughs> kare da wanda ba yana faɗa bane <laughs> ya ce ya ce rage da ka da kyau da kyau yana yana wa babban bako barkar zuwa sannan akwai Usaini injiniya shi ma kuna makabartan limawa hmm. su ma duka sun ce suna wa mm, babban bako mu barka da zuwa to muna godiya ana bako ana maka barka da zuwa sai da salama kwanar kwanar yan awaki ko ince kan titin yan awaki mhm. ita ma tana maka fatan alkhairi da mhm. fatan bako zai kuma gida lafiya to muna godiya kwarai da gaske to na ganin akwai wato eh, eh, wato kokari da ake fama da shi wajen kai da kawowa akan harkar majalisi kuma abokai wannan filin gidan rediyon ya bamu dama ingantacciya mm. ya ce mu yi duk abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato daga sha'irai duk abin da ya shafi sha'irai zaka ji muna tattauna shi anan mm. akwai dan uwa Mala Ibrahim Godi mm. dan Umar eh. yanzu haka ana can ana walimar wato saukar da yasa ta yi fatima ko ya ce yata ta yi daga nan ma za mu wuce zuwa can waje ina daga can kuma za mu ce tambarawa don gabatar da wani maulidi na musamman a can to muna masa muna taya shi murna da shi da dukkanin yan uwa mm. yau ake walima kuma gobe za a yi taron saukar gaba ki ne akwai waƙoƙi kuma na san na san kana da sako mm. kuma cikin nan akwai sakonni mm. amma kafin mu bude bangaren sakon nan mala akwai waka wace ba ai ba a yi masa wasa na san wakar wanda tana da muhimmanci a ce a cikin tafiyar mu kafin mu kare kafin hatta ma an ji ta malam ba aka ba a masa wasa dinnan ta farko eh, baya bayan aka yi tunan ko tana dan cikin ta dan shekaru a wajen shekaru ba ai tana cikin wanda na gaya ma na fuskanci ana bata mana mu'amalar mm. ai tana fara yi ma kafin ya fi kowa komai sai ka fito domin a gyara shi aka sako ta ita wannan dan a samu gyara eh. kuma sun ka ga suna ta yabawa suna cewa wallahi sun gane ashe kaza kaza ne mm. har masu cewa a tafa manzon Allah ai kuskure ne malam saboda abin da ya sa na ce kuskure ne ko mutum ya zo da hadisi amma ai aya tana gaban hadisi hmm. Allah ya gaya mana ma kana salatum inda albayti illa muka'an wa tasdiya fa zuqul azabi ma kuntum takfurun yace yake ga manzo Allah cewa yahuda ba su kasance masu yin sallallaki a baitul haram ba sai dai su tafi da fito illa muka'an wa tasdiya yace fa zuqul azabi ma kuntum takfurun da sanas an dani azabar abin da suke aikatawa to Allah ya kwatance ya hada da fito da tafi mazaunan su daya in mm. duk iya rashin kunya ka kai suka ce ayyo manzo Allah fito ba ko mm. ka ce ba kake mm. wane mutum to kowa ya zo da abu idan abun korewa ne a kore a kore munewa malam fatan alheri a ina za mu samu sa mun samu wani bayani daga aminu jibiya daga garin jibiya suna saurara mu dan a sai wani gidan rediyo mai albarka ka shayi mana sako wa ina samu waƙoƙi malam <laughs> sai aka tura musu ta media tun da media kuke magana aha a ah, magana ta media amma tana zuwa lamba da kake wasa da ta kusa in ba kadan ka ba sa je in ka matsayi ta kusa in kuma da kusa ba su Allah ya saka da kai akwai Aminu Jibiya saurara ka rike biro karanta musu 080 sifili takwas sifili sabon sabon bakwai bakwai satin mhm. sha uku ba double zero double nine zobel nan mm. wato sufuli takwas sufuli eh, bakwai daya mm. ɗaya uku hmm? ah, bakwai bakwai guda bakwai bakwai guda biyu eh, sai sha uku sai sha uku sai double zero double nine double zero double nine to muna fatan in suka samu a nan sai su nema ta nan bangaren kada a ce sai an zo nan wajen mu aiki masawa daga nan munewa malam fatan alheri yawwa tambaya ta a gare shi ita ce wani kokari yake yi wajen taimakawa ƙananan sha'irai sako daga mustapha tamburawa Ba tambari ne eh, eh, amma yanzu yana garin ba eh, taimako ana yi daidai gwargwado baya fice dai wasu jin lafazukan na wasu kan kawo kansu su ce sun ji waƙoƙi na gidan rediyo da Allah do annabi a tallafa wasu ma na musu baitocin ma wasu man ce mm. kaza za kai ka zo da amshi in kai kaza ya daidai ba ka wance ba daidai ba a gyara wannan kam ana yi to shi ko kofa na'am shi ko Abbas angon an gwambara a ɗore sai a ce ne maka fata alheri to mala abbas ka ji sakon ka ya shiga akwai wani ke salamu alaikum ne gwabin bako barka kuma dadi na barka da zuwa ni ne dadi da wannan na sani ne Allah ya maida shi eh, kai gida lafiya sako daga wato hafsat mai isra'i daga ni da kai da dadi ta ne mu eh, to ma an ci wannan eh sunan mahaifinta ma gare ni masha Allah eh. to ina jin mata na tafiyo da mata ke sata ba amma dai na san to Allah ya mata albarka kun yi rar ita ma ƙwarai da gaske hira ƙwarai da gaske assalamu alaikum um, muna fatan alheri da fatan za eh, ku tashi lafiya sako daga mutakan malam dausayin yabo da murtala ne maka fatan alheri akwai fatan alheri daga gaddafi sakataren lajanatu eh, jigawa asir eh, ya ne mana fatan alheri da mu da kai ga baki da akwai wani ke cewa wace shawara malam zai kara zai ƙara shairai sha'ire kan tsabtace harshe ina fatan za ku tashi lafiya daga ibrahim muhammad gano kofar arewa malam ibrahim kaji wannan dan mun mun yi magana a kan wannan sosai an ba sosai eh. wanda ke wani mana fatan alheri ne daga sako eh, daga amina isa kwalli ta ce ta maka fatan alheri sha'ira ce ta ba mana mata fatan alheri sai ta sai malami yabo ya kira ta tukuna hmm. eh insha akwai wanda yake cewa salamu alaikum eh, zuwa barka da zuwa ya ƙara mana kusanci da shugaba sallallahu alaihi ya haskaka zukatanmu addu'a ce ta musamman daga amina ali lawan aliyu gyaranya muna godiya kwarai da gaske muna ganin haka za mu haƙura saboda muka ce za mu kalli saƙonin zai zama sun cike mana lokuta kuma gashi na ga haka baka da don saƙo da kace son ka shigar to amma duk haka barin kuma wajen malam waka nan barin wasa da ita ba wato ba a yi masa wasa sallallahu alaihi wasallam dan wato yana da bambanci garin neman gira in ji hausawa sai a rasa idanu to wannan garin neman giran ne za a rasa jikin gaba ɗinsa da kan da jikin gaba ɗinsa an rasa rasa to wannan waka ba mu ji cikinta ba hmm. amma masu saurara su su cikinta barin baka dama kwankoma ga sai da tukuna in ji ita wani wakan da sai mu tattauna akan me ma yake cikinta tukuna sai mun Allah ya da a gurguje. makadaici ila ta huzuhu sunatun wala na'umun makadaici tabbas haka nan yake ba shi gyangyaɗi ko bacci shi ya kamo rahama ya yi masifu nau'i nau'i don musani ba a yi masa wasa ya so haka nan yake ba mai faɗin yaya kai idan ilahu ya aikata ba mai faɗin dan me kai mu ne ababen tambaya dan ya mana daukar jingai idan ka bi ta ka haskaka in ko kaki yana da azaba dan ka sani tsira da aminci rabbana da dawa fiye mai daraja mai martaba wanda shine ya fi iyaye alaye da sahabbai da aka sa su faye ka sanya sharif baban gida jika ga habibi ne shi almadani ba a yi musu wasa idan ya haskan kwalwa ta haska mini kirji na taho da nasiha in zan faɗo ta kowa zai ji kan begen mahabubi jama'a na ta kunje kunje to ya kamata a gyara mahabubi ya shige raini don mu sani yanzu begen manzana Allah ya zamo kamar na alaye anya da tarbiyyar nan da muka yi ta gun iyaye to mun sani wallahi bayan ma akwai ta yaye duka abin da muka shi za su kare mu bar bayan mu da kurar shaida ne ba musu za ya mu da kakanni ɗan suna yabo ga masoyi suna yin taka tsantsan don kada su laifi ga gowaye don da an taɓa manza da Allah rabbi ɗaukan fansa zai gashi suna jin tsora da Allah ga tsantsar ƙaunar ta gaskiya mun sani a tarbiyyar magabata ba su yin wasa a yabansa haka idan suna begensa gani suke tamkar a gabansa haka idan suna mauludi cewa suke zai sauka da kansa kaga ko karshen mara kunya ya yi rashin kunya a gaban sahibul husaini ba a yi musu wasa to muka ce bana ji za mu ci gaba da da tana ta tafiya akan baitukan ba a masa wasa kenan ba a masa wasa annabi ba a masa wasa ya kamata sha'ire su gane wannan kuma sakon da yake ci kai shi ma malam sai da mana hakuri lokacin nan fa muka baka yi mana kaɗan akwai lokacin za mu sake ware maka sake dawowa da akwai abubuwan da za mu karasa wanda bi mishi ba ba a yi maka wasa dinnan akwai sakonni a cikin tamar wani sako ne hubirge ka a cikin wakar ba a yi maka wasa dinnan eh, gaskiya sakon da ya hubirge ni na'am shi ne yake magana akan soyayya ce zan batu akan soyayya hmm. ta annabi tana da doka don ku ba yi masa kishiya balle mm. ka yi masa tamka idan ka yarda ka ce an fi shi mm. wallahi to wuta rabba na tsara imanin mu kada mu fada tarkon shaidani kaga wannan baitin mm. kaga wannan baitin sai nake cewa gaba ba a hana ka so kowa ba amma farko mai shabbaki malaminka da malaminki shehunka har shehunki su ma ɗaya suka kama suka samu dukin dukan shaidani Allah ya samu dace malamin a neme ka dai a wannan shafin a samu wannan baitukan malam akwai sako da zaka isar eh, a gurguje to za mu gabatar na'am to a gurguje da yanin lokaci daga wato gidan shi margayi mai bandire dake unguwa ku ka san wannan satin satin guda aka aka tashi ana ana abubuwa na cika shekara ga shirin dai mm, a jiya a gabatar da addu'ar bakwai a kammala to akwai sakon dai a gurgure shekara biyu na'am a kammala shekara biyu ne eh kamar shekara guda foto daga shi wato makaddamin gidan to a gurgure mu gintse da shi da sai mu dawo mu shi da saboda yanayin lokaci bari mu kawo wajen sai da mu dan joka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah kai tsaye ina magana da wani ne haka kana magana ne da Muhammadu Bello Sani halifar kadiriya na unguwa uku mukaddamin eh, kadiriya na unguwa uku halifar murgayi a eh, mallan sani mai bandiri allah ya ji kansa allah ya masa rahama amin ya rabi to alhamdulillah gashi an yi addu'a ta cika shekara biyu ga yan uwa da bakon arzuka duk sun zo sati guda kenan ana ta addu'o'i da zikirai a wannan gida wato na gidan bandiri na karamar hukumar taroni to alhamdulillah to wanda fatan alkhairi za ka yi a gare su wanda suka zo wannan guri da koma gida lafiya ina musu fatan alkhairi ina kuma roƙa musu ubangiji Allah ya ansa waɗannan abubuwa da suka yi na zikirai da kuma addu'o'i Allah kuma ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da gidan aljanna ina yi wa kowanne fatan ya koma gidansa lafiya allah kuma ya maimaita mana amin ya rabbi to alhamdulillah to wannan gidan radio da yake ta kokari akan masu yaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gashi kuma yau tattaki ya zo wannan gurin zikiri wanda aka yi dinga yin shi tun kwana bakwai haka yake ta mu'amala da su to wani fatan alkhairi zaka wa wannan gidan rediyo na liberty radio yawa wannan gidan rediyo na liberty ina masa fatan alkhairi ne masa fatan ubangiji allah ya taimaka ma dukkan waɗanda suke aiki a wannan gida da waɗanda suke ƙoƙarin taimakawa akan waɗannan wato abubuwa na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya saka musu da gidan aljanna Allah ya samu haɗu da shi shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ya saka musu da alkhairi amin ya rabi to shehu muna godiya allah ya saka da alkhairi allah ya ji kan shi sani mai bandiri amin ni ma ina godiya allah ya saka muku da alkhairi to alhamdulillah to sai an jima to madalla madalla masha Allah to muna godiya kware malam bin ji sako makaddami kenan makaddami eh, to Allah saka masa alheri sai kuma wannan Allah jaddada masa rahama amin ya rabbi to a gurguje akwai wani zai bukacin da Allah kafin mu shigo ke mun waya in tallafa masa da lamba zan ba da wata lamba sai a rike biro da takarda kamar da bukata wannan lamba ita za a amfani ita wajen kira bana wasu da ita amma kana da magana akan da shafi wannan sha'irai da muke gayyata da makamantan sha'irin suke son shigo ta hannuna ka yi amfani da wannan dama shine sifili tara sifili bakwai bakwai sifili bakwai hudu hudu hudu hudu marin sake hmm. sifili tara sifili sai ka sa bakwai bakwai guda biyu kai ka sifili ka ƙara bakwai sai ka sa guda huru hudu guda hudu to ka sami wani layin zaka iya magana bashir na kai tsaye akan dukkanin shirye-shiryen da ake gabatarwa saboda wani lokaci malam barin baka dama kai sallama da ai sallama da masu sauraro in kuma in akwai sako a gurguje na rabin minti minti eh. ya yan uwa dai ma da haisu da kira akan su don Allah a kiyaye a kula yawanci mm. abin da ke jawo a faɗa wanda ba daidai ba mutum ce sai ya faɗi wani abu da wanda wani magabacin sa bai taɓa faɗa ba harkar mm. abiyati kuma a dinga koyi a dinga zuwa makaranta ana ke samun hasken da za a bi annabi alaihi salatu wassalam Allah ya bamu nasara Allah ya karba mana amin sallallahu to mal hasan yabo ai karshen zami mm, gaskiya ne na'am to yan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to za mu godiya a madadin wani gidan mai albarka mai mai ka godiya ga Adam ambassador da ya samu halarta an gode ya samu halartar su ficewa da shigowa cikin wannan shiri mm. kuma da cigaban ana muna fatan amarya ta bashi gaba zuwa sannan kuma sai di mutazu Allah ya saka masa alheri Allah ya biya masa bukatar abin duk da ya sa a gaba Allah ya masa alfarman manzo Allah mun gode da wannan ziyara ta musamman da aka mana wannan gida kuma na fatan za a ci gaba da yi dan ba da tallafi a wannan gida mai albarka to sannan kuma sai ita sayyida da sada da ku sayyida zulaiha da saka sada mu aka ji mu rangar das da bakon mu mala Ahmad da kuma wani suka rako shi ma zuwa nan wajen na tabbata akwai yarkiya mala to an bata sai a gurguje akwai Ibrahimu na'am akwai Mahadi na'am akwai bashir bashir duk muna mai takwara na kenan ni ma ana wannan bayan su akwai eh, faruku yana waje faruku bashir dan dago garibin lahi bashir dan dago da usamatu bashir dan dago da suna waje a cikin yar da suka rako ni amma da suka baki da jagoran gidan gabaki da nake ni da na tsara na gabatar nake cewa mu haɗu sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh